وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 26 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da da 2021 miladiya muna cikin karatun littafin irshadu saliki ila aqsa'i ba'd musallin na ainihin fadilatu sheikh mahmud al-misri abu ammar yau za mu tashi shafi na 249 daga sama farko al-mukhalafat bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim mukhalafat al-khassa bi salat al-istikhara sabawa wanda yake banta da sallar istikhara kawai irin kurakuran da mutane suke yi a wajen abin da yake da alaka da sallar istikhara awwalan na farko tarku salat al-istikhara barin sallar istikhara kathirun min al-musallina na ya'rifuna qadar as-salati al-istikhara da yawa daga cikin masallata ba su san darajar sallar istikhara ba wal al-khair al-murattab ba su san alkhairin da yake biyowa baya idan mutum yayi shi ba da sun san alkhairin da ke cikin wannan sallah ba za su yi wasa da shi ba da yawa daga cikin mutane ba sa ɗaukan wannan sallah na istikara da muhimmanci innaha ilanun min al-abdi li rabbih bid-da'f wa wannan kamar sanarwa ne daga bawa ga ubangijinsa bawa ya sanar da ubangiji cewa yana da rauni kuma ya ɗanɗan da kai gare shi wata istikara duk dai ya nuna rauni a gane shi kamar istikara kamar ka nuna ma Allah ne ni mai rauni ne ban san abin da yake alkhairi da sharri ba ya Allah ka zaɓan mun ya Allah ina so in yi kaza da kaza da kaza to wa'annan abubuwan ina so ka zaɓa mun abin da ya fi dacewa domin kada ki kuskure na'am al'abdu fi tilkal sala yanqali'u min hawlihi wa quwwatihi ila hawli Allah wa quwwatihi shi bawa a cikin wannan sallah din yana tube jikinsa daga duk wani dabaransa da ƙarfinsa zuwa ga dabaran Allah da kuma karfin Allah ya nuna ba ni da dabara ba ni da karfi sai zuwa gare ka ya Allah so da ya Allah ka zaban mun abin da yafi dacewa rawal bukhari wa ghayruhu an jabir bin abdullah qala imam al-bukhari ya ruwaito da waninsa daga babban sahabi jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara fil umuri kulliha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu istikhara a cikin al'amura dukkanta ma'ana istikara sai wa Allah zaɓi an gane idan mutum ya istikara kamar ya ba Allah zaɓi ne cewa shi mai rauni ne Allah ya zaɓa masa abin da ya dace kama na surata min alquran kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake koya mana sura na qur'ani yadda ka san manza Allah na koyar da suran qur'ani haka yake koya mana istikhara kaga shi istikhara yana da muhimmanci sosai ya manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa Idan hamma ahadukum bil amri eh, falyak falyarka rak'atayn idan ɗayan ku yayi himma yayi niyyar yin wani al'amari to yayi raka'a raka'a biyu min ghairil farida wanda ba na farilla ba kullu rai mutum yayi sallah raka'a biyu wanda ba sallan farilla ba summa yaqul sannan sai ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmi ya Allah lalle ina neman zabinka da ilminka wa safati kuma ina neman ikonka da ikonka ya Allah wa asaluka ina rokonka daga fadalanka mai girma fa innaka taqdir wa la ya Allah kai ne iko ni da iko a'lam kuma ya Allah kai ne ka sani ni ban san komai ba kai ne masanin magana wato ya nuna mana cewa duk duniya gaba ɗaya, babu wanda ya san gaibi sai Allah mala'iku annabawa waliyai salihai da sauran mutane babu wanda ya san gaibi sai Allah gaibi siffan Allah ne subhanahu wata'ala idan aka samu wani mutum wanda ya zo yana da awon ya san gaibi to hakika ya dauko siffan Allah ne ya liƙa wa kanshi mutumin da ya dauko siffan Allah ya liƙa wa kanshi ya mai da kanshi abin bauta idan kuma aka samu mabiyansa sun goyi bayan shi akan haka ya zama to mabiya su ma suna cewa ai malam ya san gaibi kuma waliyi wane ya san gaibi har shi malam ya yarda malam ya zama to dagut sannan mabiyansa sun bauta masa sun yi rida an gani Allah ta'ala yana cewa a cikin alkur'ani qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace musu wa'anda suke sammai da wa'anda suke kasai babu wanda ya san gaibi sai Allah shi kadai an gani Allah shi kaɗai ne masanin gaibi daga cikin sunayen Allah da siffofinsa a cikin alkur'ani akwai alimul gaibi wa shahada an gane ko Allah daga cikin siffansa shi masanin gaibi ne da abin da yake halarci a duniya gaba ɗaya babu wanda yake da wannan siffa shin mala'ika ne na kusa da Allah ko annabi ne wanda yake mursali ba shi da wannan siffa Allah ta'ala shi kaɗai ke da wannan siffa din an gane wannan ko na'am اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي يا الله إذا أنت شيء كاسني شوى للي وانا الأمر da nake istikara kan shigo al'amarin da nake baiwa Allah zabi in ka san cewa khairul li dini wa ma'ashi shi yafi alkhairi a gare ni a cikin addinina na da kuma rayuwa wa amri da kuma aqiba na al'amari na da karshen wa da kuma rayuwa na mai gaggawa rayuwar duniya wa da rayuwa mai jinkiri na lahira mai ma'ana ya Allah in ta kasance ka sani cewa lalle wannan al'amari alkhairi ne gare ni a cikin addini na da kuma rayuwata da ƙarshen al'amari na da kuma rayuwa ta duniya da rayuwata ta lahira shine ma'anan wa ajili wa ajili da rayuwa sa mai gaggawa da rayuwa mai jinkiri shine lahira in ka san haka ya Allah faqadir wuli. ka kaddara mun shi wa yassir wuli. kuma ka ka tawake mun shi ya Allah mabarik li fi sa'annan ka sanya min albarka a cikin sa wa in kunta ta'lamu anna hadha al li fi dini kuma ya Allah idan har ka san cewa lalle wannan al'amarin da nake nema sharri ne a gare ni a cikin addini na wa ma'ashi da rayuwata wa aqibatu amri da karshen al'amari na wa ajili da kuma rayuwa mai gaggawa shine duniya wa da mai jinkiri shine lahira asrifu anni wato ka juyar da wannan abin daga gare ni tunda ba alheri bane ne. anhu ni ma ka juyar da ni daga gare shi wa qadir li khairu fa haythu kana ya Allah qaddara mun alkhairi duk inda ya kasance sumaraddini bi sannan ya Allah ka yarda da ni zuwa ga abun ka yarda da ni zuwa ga wannan abun to wannan shine lafazi shine siga na ainihin istikara idan mutum zai yi istikara to wannan shine istikara wanda ya tabbata a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani istikara wanda ba wannan ba to ba gaskiya bane na'am daniyan na biyu daga cikin kurakuran masu sallah aljalu bi anna al-istikhara takunu fi kulli shay jahilta cewa lalle istikara yana kasancewa a cikin kowane abu mutane da yawa sun jahilci cewa istikara ana iya yin shi akan kowane irin abu an gani, akwai mutanen da suke ganin cewa akwai abubuwan da ake ma istikara akwai abin da ba a yi ma istikara to shine malam yace wannan jahilci ne yana bukata a karantar da mutane a nuna musu yadda abin yake na'am ya ba da musalli wasu daga cikin masu sallah suna kudircewa anna salatal istikara la takunu illa fil eh, fil amr alladhi yataraddadu al-insan fi eh, wasu masu sallah suna cewa a cikin zuciyarsu Wani lallai sallan istikara baya kasancewa sai cikin al'amari wanda mutum ke kokonto wajen aikata shi an gane ko wai istikara yana kasancewa ne cikin al'amarin da mutum ke kokonto wajen yin shi abinda mutum ba shi da tabbas a kan shi misali mutum yana neman aure akwai 'yan mata guda biyu da yake so ya aura yana so a cikin guda biyu ya zaba to ya kasa gane wace ce alkhairi wace ce shari a ciki sai ya yi istikara in ya yi istikara sai ya baiwa Allah zaɓi idan mutum yana so ya yi sana'a yana so ya yi kasuwanci yana so ya koyi sana'a hannu yana so ya yi karatu ya rasa wanne ne ya fi alkhairi a nan ma sai ya baiwa Allah zaɓi ya yi istikara to mutane suna ganin cewa ba a istikara ta irin wannan wai in dai za a yi istikara to ana yin shi ne ga abin da mutum ya kasa gane wanne ne daidai to shin haka ne ko kuma ana iya yin istikara ga abin da abu ɗaya abu ɗaya mutum ke so ya yi ba wai yana shakka ba ne an gane kuma ya ba Allah zaɓi a kan shi ana yi ko ba a yi na wala ya lamu anhu Ya yace wannan kuskure ne wato da mutum bai san komai game da shi ba kun gane ko kenan da mutum ya san komai game da shi suna ganin ba za a yi ba za a yi istikara ba wa hadha qada'un wannan kuskure ne lian al istikara takunu fil umuri kullaha kama aslafna eh domin istikara tana kasancewa cikin al'amura dukkanta kamar yadda muka gabatar a cikin hadisin da ya gabata faqad yatma'innu al insan ila shay'in fi halaku ai wani lokaci mutum yakan natsu zuwa ga wani abu wanda a cikin wannan abu akwai hallakan shi za ga wani lokaci kai kana ganin ba matsala kai ka nutsu da shi to kila kuma wannan abin sharri ne baka sani ba kila wannan abin shine sababin hallakanka eh wa qad yakhafu min shay'in fihi najatu kuma yakan ji tsoron wani abu wanda a cikin shi akwai tsiran shi za ga lokaci mutum na jin tsoron wani abu kuma abin da kake ji tsoron nan kila shine ma alkhairi kila wannan abun ma a cikin shi ne kuma akwai tsiranka a ciki waliza qala ta'ala saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa sa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum zai iya yiwuwa ku kyamaci wani abu kuma ya zama to alheri gare ku ba ba za ga wani lokaci mutum yana kin wani abu baya so amma kuma daga baya sai ya bayyana wannan abin da yake kin shi ne alheri wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum kuma zai iya yiwuwa ku so wani abu alhali wannan abun sharri ne a gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ta'ala shi ya sani alhali ku ba ku sani ba fa al-ab an yati bil wato wajibi ne gabawa wato ya zo da istikara wala ya taqiru amran fa yatruku al-istikara kada ya wulakanta al'amari ya bar istikara ce to ai al'amarin nan ma baya bukatar istikara ba sai na yi ba a da zarar mutum yana so ya aikata abu mafi alkhairi gare shi ya baiwa Allah zaki ya kankan da kanshi ga Allah ya miƙa al'amari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala rubba amrun yastakhiffu bihi yakunu fil iqdam alayhi dararun azim da yawa al'amarin da mutum ke sako da shi sai ya kasance a wajen dumfarin shi akwai cutarwa mai girma an gane kai kana ganin abun ai ba wani abu bane kawai bari in yi to sai wannan abun ya zama to sababin cutarwanka fa ta'ammal qawluhu fil hadith hmm. ka lura da maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yu'allimuna al-istikhara fil umuri kulliha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sanar da mu istikhara a cikin al'amura kulliha dukkan yi kama na surata min alkur'ani kamar yadda yake karantar da mu sura daga cikin Alƙur'ani. min ma ya ala ala ta'kid ihtimam biha wanda wannan yana nuna mana karfafuwan himmatuwa da abin cewa lallai mu dauke shi da muhimmanci na salisan na uku al-ibtiadu fi kayfiyat al-istihara wato al-ibtida'u kirkiro bid'a a cikin siffofin istikhara kuma ne ko kun gare ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yadda ake istikara ya kamata duk mutumin da yake mai imani a ce karantarwa manzon Allah ya wadace shi to amma akwai mutanen da duk da manzon Allah ya karantar su suna da nasu ra'ayin sai kaga sun ajiye karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun dauki wato ra'ayin kansu ko ra'ayin wani malami kai mafi yawan mutane ma sun fi gamsuwa da istikara na bokaye akwai istikara wanda bokaye suke yi sai ga mafi yawan mutane sun fi son irin wannan istikara fiye da istikara da ya tabbata a cikin sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam na'am inna salatal istikhara amrun wadih lalle sallar istikara al'amari ne bayyananne la yahtaju ila tafsir baya buƙatar wani rarrabewa bai buƙatar wani ƙarin bayani aw ila sharhin tawil baya buƙatar wani sharhi mai tsawo walakinnana ma zalika najidu unasan amma mu duk da haka sai kaga mun samu wasu mutane na min bani jildatina daga cikin ƴaƴan fata mu mutanen da suke da fata irin namu an gane ƴaƴan mu wanda suke da fata irin namu bakaken fata ƴan uwan mu din larabawa ne kuma larabawa ƴan uwan mu misali yu'arrifuna fi kayfiyati al-istikhara suna karkatar da irin siffan yin istikhara suna karkatar da shi daga yadda ya tabbata cikin sunna wa ha an mujarrad as sai su juyar da shi daga barin wato gundarin sallah ila istikara da subha zuwa ga yin istikara da sharbi wada eh duk dai da da wani abu kuma laya haka sai ga in za ma istikara sai a rika sharbi wani sharbi za ma istikara sai a ce kawo kuɗi za a ma istikara sai ya rika sharbi yana yana wani muka baki wai yana ma istikara an gane ko ya rike ainihin wani laya wani nau'in laya ko guru haka ya rike shi yana kara da shi to duk wannan gaba daya abu ne wanda mutumin da ya riga ya fahimci sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam bai kamata ma ya waiwayi irin wayannan malamai ba miyagun malamai ne ba mutanen kirki bane an gane ko shi istikara baya bukatar wani ya ma kaji wani malami ya ce kawo kuɗi ma istikara to wannan shedani ne boka ne shi an gane ko shi dai malami na Allah sai ya karantar da kai yadda zaka yi istikara shi istikara na shari'a ana karantar da mutum ne yadda zai yi idan mutum bai iya ba kila addu'an ya masa tsawo to sai ya bari ya koma yin addu'a kawai koma roƙon Allah in yayi sujada ya roƙi Allah kaza kaza in yana cikin tahiya bayan ya gama tahiya yayi salati ga annabi ya roƙi Allah ya biya masa bukatansa an gane inda bai iya istikara ba sai ya koma addu'a na'am rabi'an na hudu al-istikharatu fil wajibat wal mustahabbat wal muharramat wal makruhat istikara a cikin wajibai da mustahabbai da kuma abubuwan da aka haramta da abubuwan da aka karanta wa min al-ma'lumi anna al-istikhara takunu fil umur al-ikhtiyariyya lil daga cikin abin da yake sananne lalle istikara yana kasancewa cikin al'amura na zabi ga akwai al'amura na zabi ani al-mubaha eh abin da yake halal ne mutum na iya zaben wannan ko wancan na kawo misali da maganar aure ko shin mahaifiyata ta ce in auri wacce mahaifina kuma ya ce in auri wacce to dukansu kuma na kasa zaben wacce ce daga cikin alkhairi a gare ni sai mutum ya yi istikara an gane mutum yana so ya yi karatun boko yana so ya karanci injiniyarin yana so ya karanci likitanci yana so ya karanci kaza ya rasa wani course ya fi dacewa a gare shi to shi ma a nan wajen sai ya baiwa Allah zabi an gane duk wani course din da Allah ya sanya ma san shi a cikin zuciyarka. kaga cewa ka nazu da shi sai ka aikata in ka aikata zaka samu alkhairi mai yawa a cikin sa na'am wa amma al-umur al-wajiba wal mustahabba amma al'amura na wajibi da al'amura na mustahabbi laifin shi al istikara babu istikara a ciki kullu ha kai domin dukkan su alkhairi ne ba a istikara ga wajibi mutum ba zai istikara ba in yi sallar asuba ko kan yi ai sallar asuba da ma alkhairi ne baya bukatar istikara ina fatan gane in yi zakka ko kan yi gane da kuɗi kuɗi na ya kai nisabi in yi zakka ko kan yi ai yin zakka alkhairi ne kuma wajibi ne shi yin zakka tunda wajibi ne baya bukatar wani istikara Allah ta'ala ya riga ya wajabta maka shi saboda ya san alkhairin da ke cikin sa wa alaihi an ya'ti biha wujuban to ya zama wajibi ya zo da ita ta hanyar wajabci aw la istihbaban tun kuma musahabi ne ta hanyar mustahabbanci wa kazalika la istikhara fil umur al muharrama wal haka nan ma babu istikara ga al'amura wanda aka haramta duk abin da yake haram fa istikara mutum ya zo yana so ya ba Allah zaɓi ya yi zina ko kai yi ai zina dama haramun ne dama Allah ya riga ya hana ka ba istikara gare shi ko mutum ya baiwa Allah zaɓi ya yi sata ko kai ya yi sata ga kuɗi nan ya gani na wani bari ya yi istikara ya gani ya sace kuɗin ko kai ya sace kuɗin ai dama sata baya bukatar istikara haramun ne shi misali an gane wannan ko? na'am to saboda haka babu istikara a cikin al'amuran da aka haramta ko al'amuran da aka karhanta li'annaha kulluha sharrun domin dukkan ta gaba ɗaya sharri ne wa alayhi al-israf kawai wajibi ne ya juya ya baiwa wannan abun waje kada ya aikata wannan haramun din ko wannan makaruhi din li'anna talaffuz biha muharramun aw makruh domin cutanyuwa da ita yin mu'amala da ita haramun ne ko kuma makaruhi tamamul eh khamisan sannan na biyar al-istikhara lil ghayr yin istikhara ga wani shin ana iya yin istikhara ga wani wani ya ce wallahi ni ban iya karantawa ba da Allah ka zo ka mun istikhara shin ya halatta kai ma wani istikhara eh lam anna al istikhara ta yakumu bi al abd li nafsihi ka sani lalle istikhara bawa ne ke tsayuwa da ita ga kanshi mutawakkilan ala Allah ya zamanto mai dogara ga Allah subhanahu wata'ala da kauli sallallahu wasallam saboda maganar manzo sallallahu alaihi wasallam idan amma ahadukum bil am idan dayan ku yayi niyyar yin wani al'amari wa amma ma yaf'aluhu al-ba'd bi talabihi min al-ghayb amma abinda wasu ke aikatawa ta hanyar neman wasu wasu su nema wato ya nema daga wani ya masa an yastakhira lahu eh wato neman su daga wani ya musu istikara huwa mimma la ya'lamu lahu dalil huwa mimma la ya'lamu lahu dalil to yana daga cikin abin da ba a san wani dalili ba kan shi babu wani dalili a cikin Qur'ani babu wani dalili a cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani dalili a cikin aikin magabata ba a samu wani sahabi ko tabi'i ko tabi'i tabi'i ya zo yana istikara ba a zamanin manzo Allah ko bayan manzo Allah ya rasu yana ba wasu istikara ba a'a istikara ana buƙatar kai ake buƙatar kai kai ake buƙatar ka koya ka iya na'am huwa mukhalifun lil hadith as-sabiq a shi wannan ya saba ma hadisin da ya gabata wa aidan fa innal istikhara tawakkulun ala Allah kuma lalle istikhara dogaro ne ga Allah subhanahu wata'ala wala yatasawwaru hadha li ghayri al-mustakhir kuma wannan baya surantuwa ga wanda ba shine mai istikharan ba tunda dogaro ne ga Allah ai wancan ba zai sanya dogaran Allah a zuciyarka ba kai ake so ka dogara ga Allah kai istikara سادسا نشدة الاعتقاد بأن الاستخارة لا بد لها من رؤية قدر شيوا شيوا للي استخارة ba makawa sai an yi mafarki akwai masu ganin haka wani zai ce zan maka istikara idan ka yi mafarkin ka ga wani wuta to istikara nan ya yi daidai ke in ka yi mafarkin ka ga ainihin dabbobi ko shanu ko abin da ya kama da wannan to istikara bai yi ba to a takaice shi wannan boka din zai gaya ma cewa zai ma istikara idan ka ga wani abu a cikin bacci ka zo ka ba shi labarin abin da ka gani to shi ne malam ke so ya yi bayani akan wannan wa za faɗau cewa istikara ba makawa sai an yi mafarki ta ce wannan kuskure ne ba gaskiya ba ne yannan istikara ƙarya ki buha ru'uya domin istikara ƙarya ki buha ru'uya ƙarya ki buha ru'uya mafarki yakan biyo baya Allah ya ki buha shay'un wani lokaci ba wani mafarkin da mutum zai yi mutum zai yi istikara kuma Allah ya amshi wannan istikara amma kuma ba wani abin da zai na mafarki ar-ru'ya lan tughayyira shay'an min aqdarillah shi mafarki baya taba canza wani abu daga cikin kaddara na Allah لأن الله عز وجل يختار لأبنه ما يخلوه domin Allah subhanahu wata'ala yana zaɓan mabawan shi abin da zai gyara shi abin da ya dace da shi kuma abin da zai gyara sha'anin duniyarsa da kuma a sha'anin addininsa da duniyarsa Allah ke zaɓan ma bawa idan bawa ya bai wa Allah zaɓi wa in kana hadha al-amr makruhan inda al-abd fala hadatha idan lil manam wato ko da wannan al'amari ya zama to abin kyama ga bawa Allah ta'ala sai ya tabbatar mai da shi dan ya san cewa shi bawan yana kin abin amma kuma Allah ya san abin shine alkhairi babu bukata idan lil manam ba bukatar bacci aw li ko ko mafarki bal sai mutum yayi mabarki sa'annan yayi mabarki ya duba in ya ga kaza to kaza ne in bai kaza ba kaza ne bal alal ab an yastakhira a wajibi ne ga bawa wato yana kan bawa yana kan bawa ya istikara wa yusallima amrahu ila lillah wato ya sallama al'amarin zuwa ga Allah wa an wa an yafi hadaji kuma ya zarce zuwa ga biyan bukatan shi akhizan bil asfaf Eh, ya zarce zuwa ga bukatunsa yana mai riko da ba mutawakkilan ala Allah yana mai dogaro da Allah subhanahu wataala ya haris ala ma yafu kuma yayi kwadayi duk abin da zai amfane shi bai za qadal amr fa za idan Allah ya hukunta al'amari to alhamdulillah haka ake so bai sarfa anhu idan ku idan ku an juyan mai da wannan abu ba a bashi abin da yake so din ba kada ya raki kila a zuciyar shi akwai wata yarinya da yake so amma duk da haka Allah ya ba Allah zabi daga baya kuma sai Allah ta'ala ya hana shi wannan yarinya kada ya yi raki kada ya tada hankalin kanshi zai iya yiwuwa in ya aure yarinyar babu alkhairi ga aurenta zai iya yiwuwa in ya aure ta zai fuskanci matsaloli da yawa a cikin rayuwarsa eh bal alaihi an yarda wa yusalli a wajibi ne ya yarda kuma ya sallama daga zaɓin Allah subhanahu wata'ala wa ala hadha fal istikhara awwaluha tawakkul akan wannan shi istikara farkon shi tawakkali ne wa asiruha islamu wa ridal wato karshen shi kuma miƙa wuya da kuma yarda eh mutum ya miƙa wuya ya yarda da abin da Allah ya hukunta mishi sabi'an na bakwai takrarul istikara sab'a marrat maimaita istikara su bakwai yaya sa akwai masu cewa idan mutum ya yi istikara ya zube shi koyi ba ya ƙara yin wani in ya zube shi ba ya ƙara yi har sai ya yi su bakwai ya tabiru babul musallin wasu daga cikin masu sallah suna kudircewa anna man arada an yi salat al istikara. Lallai duk wanda yake so yayi sallah sallar istikhara fa innahu yustahabbu lahu an yusalliha sab'a marrat to lalle an so gare shi ya sallace shi so bakwai wastadallu ala zalika bi hadisin fadil masu ra'ayi wannan masu wannan ra'ayi sun kafa hujja da wani hadisi ba tacce hadisi da bai inganta ba bai inganta ba annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana li Anas bin Malik radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya Anas ya kai Anas idan hamamta bi amrin idan yi niyyar wani al'amari tashir rabbaka sab'a marrat ka ne ka ba ubangiji zabi ka ba ubangijin ka zabi so bakwai ka yi istikara manzur ila allazi sabata ila qalbi sannan sai ka duba zuwa ga abinda yayi rigaye zuwa ga zuciyar innal khaira fi eh lalle alkhairi yana cikin sa akhrajahu ibn sunni ibn sunni ya rawaito wannan bi sanadin wahid da isnadi isnadi wahid jiddan mai rauni kwarai da gaske kama qala al-hafiz al-fath kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya faɗa a cikin fatawul bari wa shaykhu al-iraqi fi sharh da malamin sa al-hafiz al-iraqi ya faɗi wannan a cikin sharhi tulmuzi. wa fihi an-nazar bin anas bin malik wato a cikin a cikin isnadin akwai wani mutum ana kiran shi an-nazar bin anas bin malik annahu waqa mansuban ila jaddi eh kaman ya auku ne an jingina shi zuwa ga kakan shi ala zahabi zahabi yace la yura wannan mutumin majhul ne ba san shi ba fi aidan abdullahi ibn humairi sannan a cikin isnadin hadisin har ila yau akwai wani mutum mai suna abdullahi al-himyari himyari na'am eh wa kazalika la yu'raf haka ne shi ba a san shi ba unzur kitabul azkar lin-nawawi littafin al-azkar na imam an-nawawi qala turmuzi imam turmuzi ya ce game da shi isnadun garib isnadun hadisin garibi ne shi man la a'rifu a cikin shi akwai wanda ban sani ba ban san su ba min al ma'lum an al istikhara du'a la ba'a fala ba'sa bi takrar salat al istikhara eh abu ne sanan ne lalle istikhara ai addu'a ne ko hmm. tunda addu'a ne babu laifi mutum ya maimaita sallar istikhara lakin la yanbaghi an nuqayyida bi sab'i marrat sai dai baya kamata mu kayyade shi da su bakwai au bi gairi ha eh ko kuma da wani ta idan ka kayyade wa yace ka kayyade kawai kai addu'a iya wanka. in Allah ya ya amsa to amma wai ka kayyade ka so bakwai din nan ko so kaza to anan wajen ka kayyade abin da shari'a ba ta kayyade ba insha Allah to Allah subhanahu wa ta'ala shi taimake mu nan za mu tsaya insha Allah abin da mun karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan shi inda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah ya taimaki musulunci da musulmi ya kankan da kafirci da makafirai kuma ya zaunar da kasan mu lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da shugabannin mu kuma mu ma kanmu Allah ta'ala ya shiryar da mu zuwa ga hanya bari da ci Allah ya ba mu gyara ikon gyara ayyukan mu na'am eh shi dai hadisin annabi yana karantar da shi kamar yadda yake karantar da sallah kaga da ce za a yi da Hausa manzo Allah ba zai karantar da shi kamar yadda yake koyar da sallah ba yadda yake koyar da karatun sura ba kaga ai karatun sura mutum ba zai yi da Hausa ba to shi ma istikara ana koyawa manzo Allah yana yi ta bai suna ci saboda yana so su haddace shi ne to ba magana wai mutum yi da Hausa dole sai da Larabci eh wa alaikum salam ya mishi me ina ganin baka na muka yi karatu eh an an ma faɗi cewa yana daga cikin kurakuran masu sallah ka ce wani ya ma ko wani ya ce zai ma so da ce annabi kana yu'allimuna al-istikara kama yu'allimuna as-sura min al-qur'an yana koya mana istikara kamar yadda yake karantar da mu sura na qur'ani kaga karantar da mu yake mu ake so mu yi ba wai wani ya ma ba shi shehu da godiyo ma ya ce irin wannan istikara wanda wani malami zai ce zai ma ya ce wannan ba malami ba ne boka ne shi ya suke cewa zan ma istikara amma istikara a mahangar suna wani baya ba. yana da eh, idan mutum ya baiwa Allah zaɓi yadda mutum zai gane Allah ya amsa wato Allah zai sanya ma natsuwa ga wani guda ne daga su sai Allah ya sa ma natsuwa ka ga musu da wannan baka kan wancan to irin wannan da zarar mutum ya ga cewa bayan ya yi istikara sai Allah ya sanya mai san wani kuma ya zama to baya san ɗayan shi kenan sai ya bar wannan ya yi wannan Allah ta'ala zai sanya alkhairi da yawa a cikinsa na'am lokacin da ya halatta a yi nafila kawai dama ana so ne ba sallan farilla ba nafila mutum ya yi rasa abi bayan ya yi rasa abi zai yi istikara in ya gama tafiya ya yi salati da annabi zai fara zai fara yin istikara yana bai wa Allah zaɓi eh Thank you. zai faɗa da hausa sai wannan ba matsala shi dai wannan karatu ita ta rashi ake da zalunci amma bukatar ka tana iya dole a rafa eh insha Allah insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk